Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita ishirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a, niya, nomad FM dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu kai tsaye da kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, bar kanmu da wannan lokaci yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Afrilun shekarar tara. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu. Amma kamar mu tsunduma a cikin shirye-shiryen namu, Hadiza ba mu kani labarai. ma'aikatar shari'ar amurka ta tuhumi mutumin da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwar intanet wikileaks julian assange da laifin hada baki wajen yin kutsen na'urar kwamfuta inda ta zarge shi da taimakawa tsohon jami'in sojan ayyukan leken asiri chelsea manning sojojin kasar sudan sun haɓarar da gwamnatin shugaban kasar umar albashir bayan watanni na zanga-zangar da suka yi a kan mulkinsa da ya yi na shekara talatin a wata sanarwa ta ƙasa da ƙasa a yau alhamis ministan tsaron ƙasar sudan awad muhammad ahmed ibn auf To duk a cikin shirye-shiryen namu muna ɗauke da kuma rahoto a kan damƙe wani mai hankoron kare 'yancin bil'adama da aka yi a jamhuriyar Nijar. duk wanda zai kawo tashin hankali da husuma cikin ƙasa to wannan duk inda yake hukuma tana iya sawa hannu saman shi wannan shine babban darasin ina tsammanin da ya kamata kowa ya riƙe kamar yadda kuka ji a kanin labarai za kuma ku ji cewar daɗaɗɗen shugaban ƙasar a sudan ta arewa umar albashir ya yi murabus rahotanni sun ce hukumomi sun rufe babban filin saukar jiragen sama sun kuma kama jami'ai da shugabannin sojoji da aka yi imanin masu goyon bayan Umar al-Bashir ne daga bisani kuma hawa umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum ma'aikatar shari'ar amurka ta tuhumi mutumin da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwar intanet wikileaks julian assange da laifin hada baki wajen yin kutsen na'urar kwamfuta inda ta zarge shi da taimakawa tsohon jami'in sojan ayyukan leƙen asiri chelsea manning da fallasa bayanan sirri a cikin tahumar an bayyana cewa a watan maris shekara ta dubu biyu da 2010 assange ya haɗa baki da charles himanin suka saci hanyar kutsawa rumbun kwamfuta da ake ajiye bayanan sirri na gwamnatin amurka wannan sanarwa ta zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da birtaniya ta kama assange yau alhamis mataki na baya-bayan nan da ake yi da ya shafi harkokin shari'a na tsawon shekara bakwai Assange ya fake a ofishin jakadancin Ecuador tun shekara ta 2012 domin gudun kada a ta yasa zuwa Sweden inda ake tuhumarsa da laifin fyaɗe. Daga baya Sweden ta janye tahumar da take yi mashi amma ya ci gaba da zama a ofishin jakadancin domin gudun kada Birtaniya ta tasa ƙeyarsa zuwa Amurka dangane da bayanan sirrin gwamnati da dandalin Wikileaks ya wallafa. sojojin kasar sudan sun hamɓarar da gwamnatin shugaban kasar umar albashir bayan watanni na zanga-zangar da suka yi a kan mulkinsa da ya yi na shekara talatin a wata sanarwa ta ƙasa da ƙasa a yau alhamis ministan tsaron ƙasar sudan awad muhammad ahmed bin of ya ce an kama shugaba albashir kuma ana ajiye da shi a wani wuri mai tsaro ya ce sojojin sun yi kira ga dokar ta ɓaci kuma ta kafa kwamitin don gudanar da mulkin na tsawon shekara biyu ya kuma ƙara da cewa an rusa dukkan gwamnatocin jihohin da farko wani sojan sudan ya faɗa murya amurka da cewa ana tsare da albashir dan shekara 75 a gidansa bisa ga cewarsa shugaban siyasa suna tattaunawa ne don kafa gwamnatin riƙon ƙwarya dubban mutane sun shiga titunan birnin khartoum a yau alhamis suna shagali da raye-raye da kuma waƙoƙi akan hambarar shugaban labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Kotun kundin tsarin mulki ta Kori'a ta Arewa ta soke wata tsohuwar doka ta haramta zubar da ciki da aka kafa shekara 65 da suka shige. A wata sanarwa ta tarihi da aka yi yau Alhamis, babbar kotun kasar ta bayyana cewa dokar ta tauye ta tauye 'yancin mata na yi wa kansu zaɓi Ƙarƙashin wannan hukuncin da kotun ta yanke da ya samu goyon bayan alƙalai bakwai biyu kuma suka nuna kin amincewa ba tare da wata makawa ba za a soke dokar ranar ɗaya ga watan janairu shekara ta 2021 sai da in 'yan majalisar sun gabatar da wani kuduri zai janye sharaɗan sannu a hankali hukuncin na yau alhamis ya biyo bayan ɗaukaka ƙarar da wani likita ya yi wanda aka tamar da zubar da ciki kusan saba'in ba bisa ka'ida ba kotun tsarin mulki ta goyi bayan dokar a wani hukunci da ta yanke a shekarar 2012 dokar hana zubar da ciki ta kasar korea ta kudu ta kasance ɗaya daga cikin mafi tsanani a kasashen da suka ci gaba na duniya mace tana iya fuskantar ɗaurin shekara ɗaya idan ta zubar da ciki yayin da likitan kuma yake iya fuskantar ɗaurin shekara biyu idan ya zubar da ciki dokar ta ba da izinin zubar da ciki ne kawai idan mace ta samu ciki ta hanyar fyaɗe ko cuta mai illa ko kuma lokacin da lafiyarta ta take cikin haɗari. a yau alhamis shugaban kasashen tarayyar turai suka amince su ba birtaniya zuwa 31 ga watan oktoba don su fita daga tattalin arzikin yankin yawancin lokaci ya zo ne bayan shugabannin birtaniya sun kasa amincewa kan yadda za a yi ficewar don tun farko ya kamata a yi ranar 29 ga watan maris uh, wannan ya zo ne akalla a yanzu ya kawar da matsalar ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da wani shiri ba kuma tattalin arzikin da take tare da shi ba. Prime Minister Birtaniya Theresa May da kuma tawagar tattaunawa da kuma wakilin kungiyar tarayyar Turai sun cima matsaya ba tare da sharaɗan ficewar Birtaniya ba sai dai tilas Majalisar Birtaniya ta amince da shi. minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai ci gaba da zama kan kujerarsa a karo na biyar bayan da abokin takararsa Benny Gantz ya amince da shan kaye a zaben da aka gudanar na 'yan majalisun kasar bayan da aka kirga duka kuri'un zaben jam'iyyar Netanyahu ta CLP da ta Gantz na bwp dukkaninsu sun samu kujera 35 amma jam'iyyar netanyahu da jam'iyyun haɗakar masu ra'ayin mazan jiya suna hasashen cewa lokacin da aka kammala kidayar kuri'an baki daya za su samu kujeru 65 cikin majalisar mai kujera 120 kuma shugaban kasa ruven rivlin zai sake neman netanyahu ya kara hada gwamnati ana sa ran za a fitar da sakamakon karshen yau alhamis shugaban amurka donald trump ya faɗi a shafinsa na twitter cewa ya yi magana da Netanyahu kuma ya yi masa murnar lashe zaɓe haka kuma Amurka tana tare da shi dama mutanen Isra'ila. To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. duniyar rahotannin namu kuwa za mu fara ne da jamhuriyar Nijar, inda hukumomi ke rike da wani matashi mai fafutakar kare haƙƙin bil'adama a litera wanda ya daɗe yana sukan lamarin gwamnatin ƙasar ta Muhammad Yusuf. Sulaiman Muni Barma ya haɗa mana rahoto dangane da hakan. wani jirgin saman kamfanin ethiopian da ya sauka birnin yamai a yammacin jiya ne ya zo da ali tera hannunsa daure da ankwar kuma a take jami'an tsaro suka fice da shi zuwa ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya alkali mai tuhuma Procuror de la republique sha'ibu sauna ya gaya wa muryar amurka cewa alitera na fuskantar wasu tarin zarge-zarge da suka hada da tunzala jama'a don gudanar da taron tayar da bore dauke da makamai da nufin bijirewa hukuma da yunkurin tayar da zaune tsaye hada da neman haddasa fitina a tsakanin 'yan ƙasa sai barazanar kisan kai wannan dan taliki da ya shafa shekaru sama da 20 a kasar amurka ya yi kaurin suna wajen sukar lamirin gwamnatin isu muhammadu ta hanyar sakonnin da yake aikawa a shafukan sada zumunta kamar haka a ra'ayin adamu manzo na jam'iyyar pendes tarayya halin da ali tera ya tsinci kansa ciki a yau ya isa abin ishara. Duk wanda zai kawo tashin hankali da husuma cikin ƙasa to wannan duk inda yake hukuma tana iya sawa hannu saman shi. Wannan shine babban darasin ina tsammanin da ya kamata kowa ya rige. Sai dai a nasu bangare magoya bayan jam'iyyar model lumana irin su bana Ibrahim na ganin matakin hukumomin na Nijar tamkar keta hakkin dan adam. Abu ne da ya kamata mu yi Allah wadai da shi tun da dai kowa san ali kwasan kowa san da matsayin su yana cikin wa'anda ke allah wadai da wanga milki na muhammadu isuhu wa'anda ke kokarin ganin cewa niger ta dawo bisa kan tafarkin demokaradiyya to ko ka so ali ko ka so shi abin da ya wakana dai ba abu ne ba da ya kamata ka ji daɗin shi shin koya masanan doka ke kallon matakin tasokeyar ali tera zuwa gida dr abubakar ahmadu hassan shine shugaban kungiyar masanan doka a nan Nijar. aishi wannan mutum a dabar dan Nijar ne kuma bisa laihin da aka tura masu Amurka da cewa in bisa gaba hujjoji takamammu inda bisa kan wannan ne aka maido shi aka turo eh, ke shi gida ya zo eh, ya gurhana gaban kotu ya wanke kan shi game da zargin da kasar shi take mishi wato ba za shi ba kuma shi bisa wannan abubuwan akwai sharadi wato in ya zamanto an tabbata da cewa wanda ake zarga da yayi laihi in aka meko shi da kasar da ake tuhuma shi da laihi da a musgunta mushi game da hakkin shi na dan adam kuma ma ba babu wani barazanar labar da ran shi kenan bayan shafe daren jiya laraba a ofishin hukumar yan sandan feji ali tera ya bakunci gidan yarin filinge da ke a nisan kilomita sama da 170 a ɗazu da hantsi kafin a tuso kayarsa zuwa nishar wani ɗan taliki ya shafa makonni a wani gidan yarin amurka sakamakon rashin mallakar takardun izinin zama a wannan ƙasa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. daga jamhuriyar ta Nijar sai kuma kasar Sudan inda rahotanni ke bayyana cewar shugaban kasar Umar Albashir ya yi murabus ƙarƙashin matsin lambar sojoji. Abokin aikin aikinmu Sarafilu Hashim Gumel ya haɗa mana rahoto na musamman akan wannan. wata majiya daga rundunar sojojin sudan ta faɗa wa murya amurka cewa an yi wa shugaban ƙasa omar albashir ɗaurin talala yayin da sojoji da shugabannin siyasa ke tattauna yadda za su yi sauyin gwamnati rahotanni sun ce hukumomi sun rufe babban filin saukar jiragen sama sun kuma kama jami'ai da shugabannin sojoji da aka yi imanin masu goyon bayan omar albashir ne kamfanin dillancin labarai na reuters ya fitar da rahoton da ke cewa sojojin sudan sun afkawa hedkwatar jam'iyyar albashir ta ncp ya zuwa yanzu dai mai magana da yawun jam'iyyar bai amsa wa murya amurka ba kan wannan batu dabban masu zanga-zanga sun fito kan tituna a khartoum suna murna suna faɗin cewa suna goyon bayan sojoji Fatima na daga cikin masu zanga-zangar kuma ta ajiye 'ya'yanta kan bakin titi yayin da motoci ke ta busa ƙararrawar mota domin nuna goyon bayansu. su. ta ce su ba ɓeraye ba ne kamar yadda gwamnati ta misalta masu zanga-zangar su zakuna ne kuma ba za su bar kan titi ba har sai sun ji sanarwar da jami'an sojoji za su yi tabbacin cewa an sauke shugaban mai shekaru 75 na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da gidan talabijin mallakar gwamnatin sudan ya sanar da cewa sojoji za su yi wata muhimmiyar sanarwa Waƙoƙin kishin ƙasa kenan da ake ta sakawa a gidan talabijin da rediyo yayin da 'yan ƙasar ke jiran sanarwar da za a yi. rundunar sojoji sun ajiye dakarunsu a wasu yankuna masu muhimmanci a birnin ciki har da ma'aikatar tsaro inda masu zanga-zangan ke zaman dirshin tun ranar asabar ana kyauta da tsammanin mutanen da ke goyon bayan shugaban kasar sudan za su yi zanga-zangar su a yau alhamis amma hukumar tsaron sudan ta ki ba su izinin yin gangamin alamar juyin mulki ta farko ta zo ne lokacin da sojoji suka yi aron gama da jami'an tsaron gwamnati da aka aika su tarwatsa zanga-zanga tun ranar goma sha tara ga watan disamba ne aka fara gudanar da zanga-zanga kan karancin abinci da man fetur daga nan kuma ta koma ta neman shugaba albashir ya sauka daga kan mulki to a gaida sarfilu hashin gumel da wannan rahoto masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Down syndrome. Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita wadda take shafar yanayin girmansu, yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta. Cutar takan sa yaro ya zama mai taɓin hankali. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu sauraron barka da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cuta ko kuma matsalan Down syndrome. Idan aka ce syndrome a likitance abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhaɗu a wuri ɗaya ba za a ware su a kira su da sunan cuta ɗaya to in an tara su wuri ɗaya sai a kira su da sunan syndrome. A shi kuma downs ɗin an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta wato kwayoyin gado kowane dan adam yana da kwayoyin ƙwayoyin halitta guda 46 zai gaji 23 daga wurin mahaifi 23 daga wurin mahaifiya idan sun haɗu zai kasance kamar ƙwaya bibi kenan a haɗe shi wannan down syndrome ƙwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da ƙwaya biyu wanda ya kamata kar su haura ƙwaya biyu sai kasance an samu ƙwaya uku a wurin maimakon a samu ƙwaya biyu kenan idan ka tara gaba ɗaya ƙwayoyin halitta maimakon 46 sai sai mutum ya kasance yana da 47 a wani lokacin kuma ba gaba ɗaya ba ne aka samu ƙarin guda ɗayan ɓallin wani ne ya ƙaru a kai saboda haka in an kirga su sun kasance 46 ne to amma a ɗaya daga cikin na 21 nan yana da wani ɓalli ƙari a kai saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da ƙwayoyin halitta ko menene ke kawo haka hakan? Yadda ƙwayayen halitta suke kamar yadda ne bayani a baya kafin a samu ɗa kwai na ɓangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23 na namiji yana da kwaya 23. To kafin a samu kwannan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46 sai ta rarrabu yadda za ta koma ɓangare ɗaya 23 ɓangare ɗaya 23. To a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba sai ya zama wani wurin ɗayan ya zama 24 maimakon 23 ɗayan kuma ya zama 22 ko kuma balli eh, na ɗayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin ɗin da ake magana na 21 ɗin sai zama kenan 23 ne da ɗori to idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma daga bangaren mahaifi to kuma haɗu da 23 can wanda suke lafiya lau to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da ɗan ƙari a kai. To likita menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome? To mafi yawancin alamomin alamominta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi. Za a ga fuskar tasu kamar ta ɗanyi uh, ah, round kenan abinda ake ce kamar ta yi sifiri. Sannan kunnen su yawanci yayo ƙasa-ƙasa sosai sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin ya yi faɗi sai ya kasance karan hancin uh, maimakon ya ɗaga kwanta haka kuma ya yi faɗi sai ya zama idan su shi ma yana da wani ɗan canji da ake ganewa sannan a kansu akan samu su maimakon ta zama tana da ɗan tsini ta yi faɗi akan ga da yawa daga cikinsu bayan wuyansu za a ga kamar kitse ya taru sosai haka fatar wurin ta yawa sannan kuma yawancinsu suna kasancewa koda daga gidan da suka fito mutanen gidan dogaye ne za a ga su suna da ɗan gajarta sannan ba su da karfin jiki haka sannan kuma yatsunsu za a ga yawanci 'yan gajajjeru ne haka masu ɗan kauri sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa simian chris waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani wanda da ka gani za ka ga cewar wannan wala Allah downs ne a bincike kuma sai ya tabbatar ko shi ɗin ne ko ba shi ba ne cutar tana ɗaukar lokaci ne ko kuma daga gaba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja. A lokacin da aka samu juna biyu tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga. duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar downs ne eh akwai gwaji da ake yi abin da ake cewa chromosomal study abin da ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes za a duba su idan aka je akan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma a kan shi wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike shine za a tabbatar da cewar wannan a eh, wannan down syndrome ne to likita akwai yadda ake kare yara daga samun wannan matsala ta down abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba sai dai ta tabbata bincike bincike ya nuna cewar irin waɗannan matsalolin kamar down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu musamman iyaye mata wanda suka haura shekara talatin da biyar yawanci an fi samun irin wannan amma akan samu har waɗanda haihuwa fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan kuma idan aka haifi yaro ɗaya da down syndrome to akwai hatsarin cewar za a iya haihuwar wani ɗan uwan shi shi ma da cutar down syndrome halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa A'a tana shafar abubuwa da dama. Na ɗaya tana shafar hankalinsu da yawa akan ɗan samu ragin hankali sannan takan shafi zuciyarsu takan shafi mun taɓa yin maganar jandis misali sukan samu jandis an haife su din nan saboda kasancewar jikinsu ba kwari tsokokin jikin ba kwari sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi sukan samu matsala da abin da ake cewa thyroid hormone yawancin kansu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba saboda haka suna samun matsaloli da dama sukan samu matsala har abin da ya shafi yan hanji da ciki saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamannin su abin yake shafa ba ko da a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba shin zai iya warkewa zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala a'a ba a warkewa saboda kwaya ce ta kwayar halitta saboda haka duk kwayoyin abin da aka gina jikin shi suna da wannan matsala sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu ana iya musu magungunan misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe irin rami ne a zuciyar idan suna da matsala yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki wanda suke da matsalar sinadarin thyroxine nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau a makaranta yawanci akan ware su suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewar suna da wata bukata ta musamman saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran dalibai ya kamata a koyar da su ba akan koya musu yadda za su rayu yadda za su koyi sana'a da sauransu akwai 'yan kaɗan daga cikin su wanda sun samu rayuwa kusan za a ce rayuwa mai kyau wasu mawaka ne wasu 'yan fim da sauransu akwai irin waɗannan mutane to likita tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalar yaya ya kamata ta kula da shi to abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta downs misali a duba zuciyar a tabbatar cewar idan da matsala a ɗauki mataki a gwada irin su sinadaran da muka yi magana cewar za a iya samun matsala sai a yi maganin waɗannan abubuwan saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika sannan kuma asibitin za a ba ta shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su da kuma ah, daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su. To likita yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs musamman ma a Najeriya? To a Najeriya gaskiya muna da karancin alkaluma ba wai akan down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je rijistar ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar amma dai ana samun su kusan kowane asibiti ka je za ka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da zamu ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa Umar da shirinta na lafiya uwar jiki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. mu na farko ya fito daga sardaunin matasan kandilwa bukar bako da babansu ishaka da yakuba sun ce baki daya ya allah mun tuba ka kawo muna ƙarshen masifar da muke fama da ita na fara wannan kalamin ne saboda jihar mu ta difa irin matsalolin da muke fama da su ina kira ga shugaban nijar da najeriya su tashi da kwana in ba haka ba wannan kashe-kashen za su wuce gona da iri ubangiji allah ya kawo muna sauki da zaman lafiya baki ɗaya amin sun amin sai kuma saƙo daga muhammad da mai kayan miya orgi cotters gombe ya ce allah ya sa kuɗaɗen da aka ware wa 'yan gudun hijira da ke jihar zamfara ya amfani wanda rikicin ya shafa ba wai 'yan siyasa ba sai kuma saƙo daga ali abdullahi doron baga ya ce allah ya sa hambar shugaban umar albashir shine ƙarshen mulkin kama karya a ƙasar sudan da fata sojojin da suka yi juyin mulkin za su gudanar da zaɓe ba tare da bata lokaci ba sai kuma mu na ƙarshe ya fito daga nasiru kainu hadejiya ya ci umar albashir yi haƙuri kawai an gashi da kai a gaida abdulaziz adali toro da wasiƙun masu sauraro amma kamun mu kammala shirin namu bari mu ba ku labaran duniya amma wannan karan a takaice. ma'aikatar shari'ar amurka ta tuhumi mutumin da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwar intanet wikileaks julian assange da laifin hada baki wajen yin kutsen na'urar kwamfuta inda ta zarge shi da taimakawa tsohon jami'in sojan ayyukan leƙen asiri Chelsea Manning da fallasan bayanin sirri. A cikin tuhumar an bayyana cewa a watan Maris shekara ta 2010 sang ya haɗa baki da Chelsea Manning suka saci hanyar kutsawar rumbun kwamfuta da ake ajiye bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da Birtaniya ta kama Assange yau Alhamis. mataki na baya-bayan nan da ake yi da ya shafi harkokin shari'a na tsawon shekara bakwai sojojin kasar sudan sun haɓar da gwamnatin shugaban kasar umar albashir bayan watanni na zanga-zanga da suka yi a kan mulkinsa da ya na shekara talatin. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari da shi kuma wanda ya hada ya kuma ba da umarni tadi abaje sai injiniyanmu na yau a sidrak franklin ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya sai a zauna ga shirin yau da gobe.